واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها المسلمون فأوصيكم ونفسي بما وصانا الله به لقد وصانا الله بتقواه ومراقبته والالتزام بشرعه والاعتصام بحبله عباد الله منكر كبير وإثم عظيم بسببه تكون كل المصائب وتهل النقم والجرائم ويجد المجرم فيه مبتغاه ويضيع العدل وتضطرب حياة الناس وتنفجر النفوس غينا وكمدا وتنفرد النفوس غيظا منه وكمدا إنه منكر ظلم الذي هو ضد العدل وهو وضع الشيء في غير موضعه ولأجل كثرة مضار الظلم وعظيم خطره وتنوع مفاصله وكثير شره لأجل ذلك حرمه الله على نفسه وحرمه بين عباده فقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا حرمه على نفسه جل وعلا لأنه أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وهرمه بين عباده ليحفظوا بذلك دينهم ويحفظوا دنياهم وليصلحوا آخرتهم وليتم بين العباد التعاون والترهم وليعدوا حقوق الله وللخلق والظلم من المعاصي التي يعدل الله عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن ما من ذنب أجدر أن يعزل الله لصاحبه القوة في الدنيا ما ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة رحم أخرج أبو داود وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يؤمهم الله بعقاب أخرجه الإمام أمر في المسند ولقد هزرنا الله سبحانه وتعالى من الظلم غاية التعظيم وأخبرنا بأن هلاك وأخبرنا بأن هلاك القرون الماضية كان بظلمهم أنفسهم قال سبحانه ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين وقال أيضا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وقال سبحانه مصورا حال أمة بعد إهلاكها فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على أرشها وبئر مؤطلة وقصر مشيد وقال تعالى مبينا تنوع عقوباته التي سلطها على الطغاة على الطغاة قارون وفرعون وهامان فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا, فمنهم من أرسلنا عليه هاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من كسبنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والظلم أيها المسلمون درجات وأنواع وأشدها ظلم الناس لخالقهم بإنكار وجوده أو نسبة الخلق والرزق لغيره أو الاستهزاء بذاته أو دينه أو رسله أو كتبه أو الاشتراك به فيما هو من خصائصه قال سبحانه وإذ قال لقمان لابنه وهو عظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فمن مات على الشرك بالله تعالى خلده الله في النار كما قال سبحانه إنه من يشرك بالله فقد هرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ومن الظلم أيها المسلمون الذنوب والمعاصي التي بين العبد وربه ما دون الشرك بالله فإن الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب مرتكب ذلك الذنوب والمعصي ومن أنواع الظلم أيها المسلمون مظالم بين الخلق في حقوق لبعضهم ومن أعظمها التقاول على أموال اليتامى والبسطاء وعامة الذين لا يستطيعون حيلة لاسترداد حقوقهم ولا يهتدون سبيلا قال سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أو التعدي على حقوق الغيث ولو كانوا أغنياء ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم ومثله العدوان على المال العام بل ربما كان العدوان عليه أشد حرمة وأبشع أثرا لأن الضرر قد يصيب الأمة بوجوعها وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ من الأرض شيئا بغير حق خصف به يوم القيامة إلى سبع أراضين وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام من أخذ من طريق المسلمين شبرا جاء يوم القيامة يحمله من سبع أراضين ومن صور الظلم عدم العدل من رئيس الدائرة بين موظفيه في الترقيات والعلاوات وخارج الدوام إخوة الإسلام ومن الظلم الواضح الذي يقع به بعض الناس ظلم الأجراء والمستقدمين من أمال ونحوهم ببخسهم وقوقهم أو تأخيرها عن أوقاتها أو تغيير اتفاق المبرم معهم في بلدانهم أو إهانتهم بقول أو فعل وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة وذكر منهم ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه حقه ومن الظلم أيها المسلمون ممارسة العزى الجسدي أو النفسي لأي شخص ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا وبعض أيها المسلمون فاحذروا من ظلم أنفسكم ولا سيما أنتم في شهر المحرم فقد قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة ومنها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآي والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأيها المسلمون لا فلاح مع الظلم ولا بقاء للظالم ولا استقرار للمتعدي مهما طال الزمان ومهما بلغ من شأن يقول الله سبحانه وتعالى إنه لا يفلح الظالمون ويقول تعالى ولا يحس ولا تحسبن الله غافلا أما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم من يوم تشخص في الأبصار bayan yabo ga Allah subhanahu wataala muna gode wa Allah subhanahu wataala muna neman gafarar shi muna neman taimakon shi wanda Allah subhanahu wataala ya shirya da shi babu wanda zai batar da shi haka wanda Allah subhanahu wataala ya batar da shi babu wanda zai shirya da shi ina shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa ne da Allah ko manzo ne Allah subhanahu wataala ya ko musulmi da tsoron Allah subhanahu wataala matiyan da tsoron Allah subhanahu wataala kar mu sake mutuwa ta riske mu sai muna halin musulmai ubangiji muke roƙo ya da mu duniya da lahira ya kuma Allah musulmai ina ƙara muku wasiti da karan kaina ga mu tsoron Allah subhanahu wataala tsoron Allah shi take abar da Allah subhanahu wataala yayi wa mutanen farko da na ƙarshe akan lallai dukkanmu da mu da kuma tsoron Allah subhanahu wataala ya kuma sayo mu a wannan sati tana magana ne akan zalunci da kuma ababen da suke biyo bayan zalunci musamman muna cikin watan al-muharram ɗaya da cikin watanni guda wani masu alfarma wajen Allah subhanahu wataala tabbas Allah subhanahu wataala a cikin alkur'ani bayan ya faɗa mana lallai adadin wasannin musulunci guda goma sha biyu ne a wajen Allah sai Allah ya kita to kar mu zarance kawunan mu a cikin shekarar baki ɗaya ko ma a cikin wa'in watanni guda hudu ya kuma yan Allah mutum ku sani lallai shi zalunci wani abun ki ne wani abu ne wanda ke batacce mai girma sannan ko ne mai girma a wajen Allah subhanahu wataala da zalunci ne dukkan bala'i suke faruwa a ban kasa da zalunci ne Allah subhanahu wataala yake janyo bala'i da musiba a cikin al'umma ya kuma yan Allah mutum ku sani lallai shi zalunci yana zuwa ne a lokacin da aka rasa adalci sannan zan lokacin da zalunci ya tabbata a cikin al'umma lallai rayuwar musulmai za ta raurawa sannan zuciyoyin mutane za su cika da bakin ciki lallai wannan abu yana cikin ababen da Allah su matsala ya hana mu saboda yawan zalunci da kuma bala'in da yake kawowa da kuma girman bala'in Allah subhanahu wata'ala ya ramta wa kanshi zalunci sannan Allah subhanahu wata'ala ya sanya zalunci abu ne wanda ke haramu a tsakanin al'umma hadisi ya zo da wajen abizarin yake cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cikin abin da manzon Allah ya rawaito da wajen Allah subhanahu wataala Allah yana cewa ya ku bayina ku sani lallai na amsa zalunci wa kaina sannan kuma ya sanya zalunci ya kasance abu ne wanda yake haramu a tsakaninku ya ku sai ku sani lallai Allah ya haramta shi zalunci saboda Allah shine mafi adalci masu adalci sannan Allah subhanahu wataala shine mafi hukunci masu hukunci don haka Allah subhanahu wata'ala ya haramta zalunci wa kanshi sannan kuma ya haramtawa bayan su fi zalunci Allah ya mana haka ne don ya kanta mu kiyaye addinin mu da ma duniyar mu sannan kuma mu gyara layiran mu sannan ya karance a samu daidaito tsakanin bayi wajen taimakekeniya da kuma jin kaya tsakaninsu sannan su ba da haƙƙin Allah da kuma haƙƙin bayi ba tare da zalunci ba ya ku bayan Allah mutum ya ku sani lallai zalunci yana cikin saban Allah wanda Allah subhanahu wataala tun anan duniya yake fara mutum hukuma kafin kuma aje lahira hadisi ya inganta daga wajen Abi Bakrata yake cewa lalle ya ji manzon Allah sallallahu alaihi sallam yana cewa babu wani zunubi da Allah subhanahu wataala yake gaggauta yin hukuma a nan gidan duniya tare da bala'in da Allah ya tanada wa bawa ranar tashin alƙiyama fiye da zalunci da kuma yake zumunta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa lallai mutane idan suka ga azzalimi yana zalunci sannan ba su kama hannun shi ba sun hana shi wannan zaluncin to lallai Allah yana gab da ya lullube su baki dai da hukuma daga wajen shi wannan hadisi imamu Ahmad ya fitar shi a cikin musnad ya ku musulmai ku sani lallai Allah ya ja kunnen mu daga zalunci matukar jan kunne sannan Allah ya ba mu labari lallai halakan al'umomi da suka zo kafin al'uwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan ya kasance ne saboda zaluncin kawuransu Allah yake cewa tabbas mun halakar da al'ummomi wanda suka zo kafin al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da suka zalunci kawunansu sannan tabbas manzanninsu sun zo musu rahujoji bayyanannu Allah subhanahu ta'ala yake cewa haka ne muke sakantawa mutane suka yi mujirmai a wata Allah ke cewa lalle wannan su ne alƙaryoyi da muka halakata su a lokacin da suka zalunci kawunan su a wata aya Allah subhanahu ta'ala yana turanta mana yadda ya halakar da al'ummomi da suka zo kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda zaranci da ya samu a cikinsu. Allah yake cewa da yawa cikin alƙaryoyi mun halakar da su a lokacin da suka zalunci kawunan don haka sai ka tarar da wannan ƙasa Allah subhanahu ya kifata samanta ya koma ƙasa ƙasan ya koma sama sannan kuma ku lallai ku laraba kuna tafiya a cikin irin wannan garuka ga ku gari rijiyoyi an kaurace ku babu jama'a wajen ba a ba ruwa sannan ga gidaje nan wanda ku ga an kawata su amma ba kowa a cikin su da haka Allah ya mutu haka ne a lokacin da suka zalunci kawunansu Allah subhanahu wataala ba hukuma ɗaya kawai yake yi mutane da suke azzalimai ba Allah subhanahu ya ba mu labarin karuna da fir'auna da hamana Allah ke cewa lallai su. kowa mun kama shi da zalmai daga cikinsu akwai wanda muka aiko musu da iska daga cikinsu akwai wanda muka aiko musu da tsawa da cikinsu akwai wanda muka kisfa ƙasa da su kai daga cikinsu ma akwai wanda muka nima da sun inji Allah fatala Allah faya musu haka ne ba don ya zalunce su ba sai dai su sun kasance suna zalunta kawunansu ya kuma Allah so ya ku sani zalunci mataki-mataki ne yana cikin mafi tsarin zalunci shi ne mutane su zalunci mahalicinsu su karyata wa samuwar Allah subhanahu ta'ala ko kuma a jingina wasu halittu da arziki wani Allah subhanahu ta'ala. ko kuma kan ce a yi wa Allah ta'ala izgili ko a yi wa manzannin Allah ta'ala izgili ko a yi littafin Allah izgili ko kuma a hada Allah subhanahu wa ta'ala da wasu abawan bauta a lokacin bautan Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji maliki ya ba mu labarin luqman al-hakim Allah yake cewa ka tuna lokacin da luqman yake fada wa dan shi a lokacin yana mai wazi yana cewa ya kai dana kar ka haɗa Allah subhanahu wata'ala da wasu ababen bauta lallai shirka lallai shirka tana cikin zalunci mai girma ya kuma su ku sani don mutumin da ya mutu yana hada Allah subhanahu wata'ala da wasu awawan bauta to lallai wannan bawa zai dawoma cikin wuta ubangiji yake cewa tabbaje da lamarin yake don mutumin da ya da Allah subhanahu wata'ala da wasu awawan bauta to Allah ya ramta mai shiga aljanna makomarsa ita ce wuta sannan azzane ba sai mu taimaka wajen Allah subhanahu wata'ala ya kuma Allah ku sani daga cikin nau'ukan zalunci zunubai da saban Allah subhanahu wataala wanda suke kasancewa a tsakanin bayi lallai wannan shi ba yana cikin zaluntan kai da haka wannan idan ya faru ga bawa Allah subhanahu wataala in ya ga dama yayi wa bawa hukuma ranar ta jihar kiyama ko kuma Allah fatala ya yi wa bawa abuwa ya kuma yan Allah so ya sani daga cikin zalunci da ke faruwa akwai zalunci da ke faruwa tsakanin halittu wajen haƙoƙi za ka danna haƙƙin mutane sannan kuma yana ci mafi girman zalunci shine cin dukiyar marayu ba ta da haƙƙi ba ko kuma ya kasance mutum ya zarunci na ƙasa wanda ba su da wani wayo don su dawo da haƙƙinsu sannan ba su da wata hanyar da za su bi wata da damu su da haƙƙinsu ubangiji yake cewa ku sani lallai masu dukiyoyin marayu ta hanyar zalunci su sani lallai suna kwankwada wutan jihar nama ne a cikinsu وسيصلون sa'ira da sannu za shiga wutar sai da Allah subhanahu ta'ala yana cikin zalunci da ke faruwa tsakanin bayi shine ta'addanci da zanna haƙƙin wasu ko da sun kasance masu wadata ne ku sani lallai manzon Allah yake cewa taurin bashin mai kuɗi zalunci ne in ji Allah sallallahu yana cikin nauka na zalunci yin ta'addanci da zalunci wa dukiyar al'umma baki daya Allah subhanahu wataala ya daura kan al'umma ya kasance kana danna dukiyarsu ko kuma wani lokacin ma ya kasance duka kai ba ba ke ne da dukiyar al'umma wannan nau'i ne na zalunci sannan bal wannan ma yana cikin zaluncin da ya fi kowane zalunci bala'i saboda wannan zalunci baya tsayuwa akan mutum daya yana shafan al'umma ne baki daya kusan lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin imam bukhari yake cewa manzon allah ya ce duk musamman da ya kasance ya ci wani bangare na ƙasa za ka ranar tashi alƙiyama za a kisfe shi a wannan wajen har zuwa ƙasa ta bakwai inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan yake manzon Allah kika don mutumin da ya riki wani bangare na hanyar mutane daidai da taku daya manzan Allah ya je zuwa ta sharkama yana ɗauke da wannan wajen da ya ci na mutane sannan kuma da anin kame tun daga wajen da ya ta zuwa ƙasa ta bakwai yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma Allah musulmai yana cikin nau'in zalunci rashin adalci a lokacin da kan ce akwai wata ma'aikata sannan ko akwai ma'aikata a wajen ta wajen jirgin sai da dinga fifita wasu akan wasu ko ana ba wasu alawar akan wasu ko kuma ya kasance a ɗaura wasu aiki za su dinga zuwa ba a lokacin da ake aiki ba duka wannan nau'i ne na zalunci sannan kuma hakan yana sa al'umma ta afka cikin abin da ba a gode mai da haka a wannan lokaci ne mutum zai bukaci ya ba da kuri don ya karance a mai promotion a wajen aiki ya kuma Allah wasu ku sani lallai sahabun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Ali dan Abi yana fada mana yake cewa ku sani ya kuwa al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku sani abin da ya halakar da al'ummomi da suka zo kafin ku a lokacin da ya kasance suke hana haƙƙi har sai an sai wannan haƙƙin ko kuma ya kasance su ta zaluncin mutane har sai mutane sun ba da fidiya sun fanci kansu ya kuma Allah musulmai ku sani lalle yana cikin zalunci ba bayyani wanda bayan Allah suke afkawa a cikin shi shine zaluntar ma'aikata da wanda suke aiki wa mutum da haka mutum ya hana su haƙƙin su ko kuma ka ba su haƙƙinsu su tare da sauye musu wani ɓangare na haƙƙinsu ko kuma ya kasance a jinkirta haƙƙinsu su har izuwa wani lokaci ko kuma ya kasance kai ittifaki da su ma'ana an yarjejeniya da su kan wani aiki da rafi ana zuwa wajen aikin sai a canza wannan fusan idan lallai zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da Imam Bukhari ya rawaito yake cewa akwai wasu jerin mutane guda uku ni zan yi kusuma da sauran tashi a tsaye an ji Allah sallallahu alaihi daga cikinsu manzan Allah sallallahu alaihi ya ambata yake cewa da mutumin da ya dau dan kwadago zaka sai ya nemi wannan dan kwadagon ya cika mai aikin shi amma kuma yana shakin shi ya kuma yin Allah musulmai ko sani lalle daga cikin zalunci wanda ke faru a tsakanin al'umma akwai zalunci na jiki ko kuma zalunci na azabtar da al'umma kusa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle Allah zai azabtar da mutanen da suke azabtar da mutane a duniya na tashin kiyama ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma yin Allah musulmai ko sani daga cikin zalunci da ya kace mafi tsani Shi ne zaluncin da ke faruwa ga makusanta mutumin da ka yadda shi ka gare makusantinka ne ya zalunce ka lallai wannan zalunci yana cikin zalunci mai rari a tsakanin al'umma ya kuma Allah wasu mai sani daga cikin zalunci shi ne kasance mutum ya je hukunci da wani littafi ba littafin Allah subhanahu wata'ala ba ya kuma Allah musulmai ku sani bayan haka lallai babu rabota ga azzalimi sannan shi azzalimi ba zai samu dawama ba ba zai samu matabbata ba a nan gidan duniya duk yadda kuka ga zamani ya ja lokaci ya yi tsawo za a zo wani lokaci wanda zai kace babu wannan azzalumi ubangiji ma halitta yake cewa yadda lamarin yake lalle su azzalumai ba sa rabauta sannan Allah ya kira wata aya lalle Allah fatala ya yanke kashin bayan mutanen da suke azzalumai da ka godiya ta tabbatar Allah subhanahu wataala a wata aya Allah yake cewa wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun ya kai mai karatu kar ka karkata Allah fatala ya rabkanu ya shagalu daga ababen da azalumai suke aikatawa lallai Allah yana jinkirta musu ne ga wata rana wanda gannan mutane suke kafiya a wannan rana duk yana tashi alƙama ya kuma Allah musulmai ku yi hakuri ta yi ya kasance hukumar zalunci Allah subhanahu wata'ala ya jinkirta ta har zuwa wani lokaci da Allah sakala ya sani ku sani hadisi ya inganta da wajen abi musa al yake cewa lallai manzon mu annabi Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam yana cewa lallai Allah yana jinkirtawa azzalimi har sai lokacin da Allah subhanahu wataala ya riki wannan azzalumin bare kufcewa Allah subhanahu wataala sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta wannan aya haka dai kamun ubangijin ka yake a lokacin da Allah ya kama wata alƙarya a lokacin da take zalunta kanta lallai kamun Allah kamu ne mai raɗi mai tsanani ya kuma Allah musamman ku sani hukumar Allah subhanahu wataala sunna ce da cikin sunnonin Allah wanda ba a canja su da ka Allah yake faɗi lallai wasu sunnoni sun gabata da ka ya ku bayan Allah ku yi haƙuri ku yi tafiya a ban ƙasa ku ga yaya ƙarshen mutane suke makaranta yake kasancewa ya kuma Allah musulmi mu duk tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu kiyaye zalunci mu sai lallai zalunci duhu ne ranar tashi alkiyama ya kuma Allah musulmi mu kiyaye zalunci baki ɗaya da dukkan shakalolin shi da muka ambata sannan mu yi kokari mu taimaka mutumin da yake azzalimi mu kama hannun shi ma na zalunci ya kuma Allah musulmi ku sani kuna cin watan al daya da cin watannin masu alfarma wajen Allah subhanahu wataala ku sani Allah subhanahu wataala ya faɗa mana a cikin alkurani ke cewa lallai adadin watannin musulunci a wajen Allah subhanahu wataala su ne watanni guda goma sha biyu a cikin littafin Allah subhanahu wataala a lokacin da Allah ya halittu son mai da ƙasa da haka Allah ke cewa cikin wannan watanni guda goma sha biyu akwai watanni guda hudu masu alfarma Allah ke cewa kar mu zalunci kawunan mu a cikin wannan wata masu alfarma da haka hadisi ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadithu imam bukhari da wajen abi bakra yake cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hajjin bankwana yake cewa lallai zamani ya canja ya koma ya dawo kamar yadda Allah subhanahu wataala ya halitti sama da ƙasa zaka shekara ta koma watanni goma sha biyu sannan a cikin ina watanni goma sha biyu akwai watanni guda hudu masu alfarma an ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka manzo Allah ke cewa zulqa'da wa zulhajj zulqa'da wa zulhijja wa muharram wa rajab shahr mudar ma'ana watan zulqa'da da watan zulhijja da kuma watan muharram da kuma watan rajab wanda yake wata ne wanda yake na kabilan musa da ka Allah subhanahu wataala yake fada cikin sake wannan fala tazlimu fi inna anfusakum kar ku zalunci kawunan ku a wani watanni wasu malaman tafsiri suna ganin abin da Allah wata wataala ke nufi shi da kar ku zalunci kanshi a cikin watan zulqada da zulhijja da muharram da kuma wata rajab yawan biya an bata wannan magana amma abdullahi dan abba yana ganin wannan fadan Allah suwa tala fala tasrifu fi inna anfusakum ya da shekarar baki da kar ku zalunci kawuran ku a cikin shekara baki da ma'ana ka iya cewa kar ka zalunci kanka ya kai Allah musulmi a cikin rayuwar ka baki da ubangiji muke roƙo da tattar da mu juna da raira ya kuma Allah musulmi mu ne ko sani lallai zaluntan bayi lallai. yana mutum yana tuba ne daga hakan a lokacin da kaje ka ne musu yafe maka akan zalunta da ka musu kusa lalle zan Allah sallallahu alaihi wa ya fada a cikin hadisi yake cewa ranar tashi alkiyama idan mu'mina ya kace aka tsarantar da su daga wuta zaka an ce tafi aljanna za ka sai a tsaye da su a wata kantsara tsakanin aljanna da wuta za ka a wannan waje ne za a mutu kisasi daga zalunci da kanci a tsakaninsu ka zalunci wani me za ka mai kaza ka ware shi je karama ka yanke mai kafa je ka yanke mai kafa za ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa a lokacin da kace aka tsarkake bayi ya kace aka tace su babu wata gaba a cikin zuciyarsu ba ka jin haushin wani saboda ba za a shiga aljanna ba kana jin haushin wani a duk sai an gama wannan abu kafin a shiga aljanna da aka sai wani Allah ke cewa sai awa kowa izini a shiga aljanna ubangiji muke rukwara ta da mu zuwa da rayuwa ya kuma Allah mutum ya ku sani hadisi ya inganta daga wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da Imam Bukhari ya rawaito yake cewa manzan Allah yana cewa don mutumin da ya ganta ya zalunci dan uwan shi ya ci mutuncin shi ko kuma ya da wani abu nashi to lallai ya yi kokari tun a nan gidan duniya ya nemi ya yafe mai tun kafin ranar tashin alkyama ta zo ranar tashin alkyama rana ce da babu dirhami da dinari manzo Allah ke cewa idan ya kasance kai wanda kai zalunci kana da aikin lada sai a ibi wannan aikin ya kasance a je a ba mutum da ka zalunta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka manzon Allah ke cewa da ya kasance kuma ba ka da ayyuka na lada sai a ɗau zunubin wancan ya sai a zo a ɗaura maka da wannan manzo Allah fara cikin hadisin Abu Hurairah yake cewa ataduru na mal muflis ya ku al'umma ta shin kun san wane ne matsiyaci na tashi alƙiyama sahabbai suke cewa matsiyaci shine mutum da kace bai da dirhami da kuma wasu kadar a gidan duniya manzan Allah yake cewa matsiyaci cikin al'umma ta shine wanda rana tashi alƙiyama zai zo da sallah da azumi da sadaka amma kuma sai a duba ya zalunci wane ya ci dukiyar wane ya duki wane da ka sai a ɗauko abawa daga sallar shi a ɗauko abawa daga zakar da ya bayar a ɗauke abawa daga sarka da yi manzan Allah ke cewa har sai an kai matsayin da ya kasance ayyukan shi na ya ƙari sai ya kanci a fara ebo laifukan mutane zanenta a watsa mai a haɗa mai sai a tura shi wutar jiman zan Allah sallallahu alaihi wasallam ubangi muke roƙo ya tsaye baki daya ya kuma Allah musu mai kusani daga cikin hanyoyi da ya kamata mu bi don mu tsarkake al'ummu daga zalunci shi ne kanci a san an yi zuwa cikin mu wallahi bayan Allah aikin hisba aiki ne na alkhairi aiki ne da ya kasance yake tsarkin gari daga dauda da ka dole ya kasance a samu al'umma masu umarni da kyakkyawan aiki da hanyar mummunan aiki sannan kuma wanda ake na cikin ababen da Allah fatala ya yabi wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas تأمرون بالمعروف وتنهون عن Allah ke كتاب مو ne mafi khairin al'umma al'ummar manzon Allah mai yasa suka ce mafi khairin al'umma saboda suna ke umarni da kyakkyawan aiki sannan kuma suna ne mun aiki za ka angwanninmu da garukanmu da ƙasasanmu ya ce a samu wasu al'umma wanda su aikinsu shi ne umarni da kyakkyawan aiki da ne mun aiki daga cikin hanyar da rawar tsarkake al'ummarmu da kuma ƙasa baki ɗaya daga zalunci shi ne ce kan daga karkata zuwa ga zalunci mutum ka san zalimi ne ka dinga mai mujamala a sannan ku da aiki ka aiki kuna kokari ha baya kokari ka ce mai azzalimi ne ka fada mai ka idan lai Allah yana fada mana wala tarkaru ila alladhina zalamu fatawassakum an-nar ya ku alwa manzan Allah kar ku karkata kar ku karkata zuwa ga wata suka zalunci kawunan su sai kuma ya kasance wutar shafi kunci Allah subhanahu wataala ku sai lallai ba ku da wasu mutane lamura kuma bayan Allah subhanahu wataala ya kuma Allah sai ku sani lallai karkata zuwa ga azzalumai yana saka yi shiru akan zalincin da suka yi da kuma ƙara karfafa su daga cikin hanyoyi da zamu wajen tsarkake al'umma daga zalunci mu zan cikin watan da Allah subhanahu wataala ya rahanta al'umma zalunci shine lallai mu kaurace mutumin da yake azzalumi sannan kuma kar mu taimaka mai akan zalunta shi ku sani lallai zan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ka taimaki dan uwanka a lokacin da yake azzalimi ko kuma aka zalunce shi ya kuma Allah musulmai daga cikin hanyoyi da na tsarkake al'ummar mu daga zalunci Shi ne ya kasance karba ba azzalimi ta kowace irin hanya ce ku sani lallai Allah subhanahu ta'ala ya faɗa mana a cikin alƙur'ani na tashin alƙiyama duk mutumin da ya taimaka mutumin da yake azzalimi akan zalunci bayan ya san zalunci yake da shi da shi duka da haɗa su a watsa su ta jami'a uf shirul ladina gwalamu wa azwajahum wa masu kanu ya'malun Allah ke cewa ku gargada ku tattara mutanen da suka zalunci kawunansu da ire-irensu da abokanansu da kuma ababen da kance suke bauta a nan gidan duniya ya kuma Allah su mai kusani daga cikin ababen da kance ke zalunci a cikin al'umma shi ne kance malamai su tsayu tsayin daka wajen bayyana al'umma lalle aiki kaza zalunci ne ba adalci ba ne? kusan lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cikin sai ke cewa lalle akwai wasu addu'o'i guda uku wanda Allah tala baya mai da su da to wannan addu'o'i mutu Allah ke cewa wa da'awatil mazlum da addu'ar mutumin da aka zalunta futai ita addu'ar mutumin da aka zalunta Allah subhanahu ta'ala girkike yake kawo kan ce a ɗaukaka wannan addu'a ayi saboda ita a wurin ta kofin musamman jiman dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma ya Allah sai ku sani ku ji tsoron zalunci ko da ko ya kace mutum da ka zalunta fajiri ne baya bin Allah subhanahu wataala ku sai lalle manzon mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa addu'ar mutumin da aka zalunta ya ce a wajen Allah subhanahu wataala ko da mutumin da kace aka zalunta ya ce fajiri sannan kuma shi fajirci shi akan ce akan shi ku sai lalle Allah subhanahu ta'ala? ubangiji ne mai adalci ko da mutum ya kasance fajiri ka zalunce shi yana daga hannu yana roƙon Allah Allah subhanahu wataala zai karba mai ubangiji muke roƙo yana tada mu juna da raina ya hana mu zalunci ku sani ya ku bayan Allah lalle ku kiyaye alfoman Allah subhanahu wataala a cikin wannan wata ku sani lalle wannan wata na Muharram ɗaya da cikin watannin Allah fatala masu alfarma Allah ya halatta zalunci a cikin shi ku rike azumi a cikin shi ku sani lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi falalan azumi bayan watan Ramadan shine azumi a cikin watan Muharram sannan kusan lallai ranar lahadi da ranar litinin ranaku ne na tasu'a da ashura cikin wannan shekara za ka fi azumin koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku sai lalle hadisi yayi na daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa sura azumin ranar ashura yana kankara zulmin shekara ta gabata ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ku kokari ku yi azumin tasuwa don koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku sai lalle manzon Allah ya fara cikin hadisin Abdullah dan Abbas yake cewa lalle manzon Allah ya ya zo garin madina sai ya tarar da yahudawa suna azumi ranar ashura sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su me yasa daga kuna azumi a irin wannan rana suke cewa ai wannan rana ce ta gari rana ce da Allah subhanahu wataala ya tseratar da annabi Musa alaihi salam da bani Isra'ila daga Fir'auna sanan Allah ya dilbe da Fir'auna wannan rana dan haka sai annabi Musa alaihi salam ya zunta wannan rana ta Ashura a matsayin nema a matsayin godiya ga Allah subhanahu ta'ala manzon Allah yake cewa to da manzon Allah yana sai sawa yahudawa yake cewa la in ishtu ila qabil la aswan nasafiya idan Allah ya ja rayuwata sai tsayi zuwa shekara mai zuwa to insha Allah dan hada azumi na da azumin ranar tasuwa zan na saba yaudawa ya kai mu Allah musulmi ka sani a lokacin da kake azumin ashura ka sani kana koyi ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ka sani kana koyi ne da annabin Allah annabi Musa alaihi salam sai ya kan sai ya zuto wannan rana dan nuna godiya ga Allah subhanahu wataala ya kuma Allah musulmi ku sani a cikin wannan wata na Muharram akwai bidiyoyi da aka kirkiro su wanda Allah subhanahu wataala bai saukar da wani dalili akan su ba daga ciki ne akwai abin da malam bawo an ambata yake cewa cika ciki cika ciki ba a ce sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali ma a ba ce wata aka tawata wajen yan shi'a dan suna yin haka ne sai aka tawata wajen annawasim sun yi haka ne dan yi kace sabanta wa yan shi'a rai sannan kuma dukkan tafiqa guda biyu ibnu tabi'a ta duka wasu dace ba da masu farin ciki a wannan rana da masu bakin ciki duka wasu dace ban jibin taimiyya da ka ya kaimawan Allah da ka ranar da ka yi azumin ashura ya abinci a gida da ka don ka yi azumi ba dan kai shiga ciki ba wani ji muke rikola ta da mu zuwa jara'ira jiratar da wannan ƙasa ya kuma Allah ku tawassi da abin da za ku wajen wannan ƙasa Allah ya ƙara zama da zaman lafiya a cikinsa Allah muke roƙo ya mu shugabanni na gari ku tawassuli da ibadanku. lalle Allah fatala yana jin addu'ai sannan kuma Allah fatala ya mana alƙawari idan muka roƙe shi da amsa wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib wajibu da'awata wata ila dan Allah muke roƙon ta da mu da da'ira ya ba mu ikon gyarawa ya ba mu shiga wani nagari sannan kuma da har yanzu dai kawai da na satin da ya wuce an samu tumunci guda ku na gyara sa kuma sun daga wannan ba ƙara samun ƙayyar sannan kuma kuma aikata sun ce tumunci goma sha biyar ne zai fito da wajen ya kasance ya so zuwa ta gangara za ka wani Allah ku taimaka wa kanku ba ku taimaka ku taimaka kanku da duk mutumin da ya yi wa kan shirye sannan ko da ya samu ladan a wajen Allah subhanahu ta'ala a lokacin da ya wata lamu ban ji muke roƙon ta da mu juna da lahira ala wa sallu wa sallimu ala khairil bariya muhammad ibn abdullah wa qadama sallallahu alaihi salati wa salam ya ali hatta yaqul inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa salli ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad wa barik ala ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبه يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعنا معهم بعمرك ووجودك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين واجعل لهم هذا البلد آمنا واجعل لهم هذا البلد آمنا واجعل لهم هذا البلد آمنا واجعل لهم هذا البلد آمنا واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئن رخاء وسائر المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في عراتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء اللهم صل لكل مسلم المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة وطول ذلك اللهم صل لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء والأموات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما الله ولي علينا خيارنا الله ولي علينا خيارنا الله ولي علينا خيارنا الله ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وصل وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين